da saurayi na da nake so dan tiktok din shi ma kuma mai addini ne amma saboda ba shi da kuɗi shine yan uwana ba sa son in aure shi to malam yaya zai to dama shi bai da kuɗi ya zo gidan ku neman aure tunda ai gidan naku irin na masu son kuɗin ne akwai gidan da ai koma wani gida sai kana da kuɗi sai dai kuɗin ana duba yawansa ko karancinsa dama ba ma a shiga harka aure sai da kuɗi ai tunda wa zai biya sadaki wa zai yi rufe wa zai kama haya wa zai yi kaza shi kuma ya za shi bai da kuɗi ya zo ce yana sanki sai dai ki ce ko bai da kuɗi da yawa wataƙila ba shi da kuɗi mai yawa su kuma iyayenki suna son mai kuɗi da yawa wataƙila suna miki haka ne dan kika auri mai kuɗi da yawa za ki huta to kuma ikon Allah an sha auren mai kuɗi kuɗin su ƙare kuma an sha auren mara kuɗi yayi kuɗin mafi yawa ma kai ne waɗanda na shina waɗanda na sani mafi yawa ba duka ba sai da suka yi aure kuɗin ya zo kai ma ka tuno wasa unguwarku ka gani lokacin yana saurayi bai da gida lokacin yana saurayi bai da kaza kuma sannan hankali ya nuna mafi yawan arzikin duniya a hannun masu iyali yake lissafo min masu arzikin garinku mutum ɗari ka ware goma da ba su da aure duk gidajen nan da kake gani da manyan motocin nan da kake gani duk naku ne ko ba sai dai ku zo ku ji karatu ba ko kawai zo ku zo ku ji karatu duk naku ne waɗannan kuɗaɗen da arzikin da manyan gidajen nan da manyan motocin nan da suke wucewa duk naku ne duk na masu duk na jam'iyyar ku ne eh, ku ba ku da kuɗi saboda ba ku da aure eh? in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli so da kai aure da zuciya so da in kika ce mai kuɗi kike so in kika aure shi ya tsaya ce sai ku rabu saboda haka a yi aure da mutunci da addini kawai za a taku manta radauna dina wa khuluquhu wa zawwijuhu alayka bi zati din a sa addini a ciki wal abdu mu'minu khairu min mushrikin walau a ajabakum tambayar